من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون duk wanda ya aiki nagari to sakamakon aikinsa nagari yana gare shi Allah mawadaci ne ga barin aikinsa duk wanda ya munana aikinsa to shi ma sakamakon mummunan aikinsa yana gare shi munanawarsa ba ta cutar da Allah sannan gare mu kaɗai za ku koma a lahira don mu saka ma kowa da abin da ya cancance shi